juma'a ma umara fasa sa'alahu rajul yace na kasance ina tare da abdullahi dan umar kai wani mutum ya zo ya tambaye shi fa sai yace nazartu an asuma kulla yawmi sulat kulla yawmi sulasa yace nayi ba kace cewa duk ranar talata zan azumi au arba'a ko duk ranar larabar duniyar nan zai azumi hayya mutu ma yace matukar rayuwarsa ma'ana duk rayuwarsa ranar laraba ranar talata ko laraba zai azumi mm. fa wafaqtu hadha al-yawm yawm an-nahr fa mm. akwai da ke azumi da kuma alhamdi ba ko mm. ke da kama ranar karamar sallah ko babban sallah ko alhamis ka kama ranar babban sallah ko karamar sallah ka yi sai ya ce fa wafaqtu hadha al-yawm yawm an-nahr fa qala sai abdullahi dan umar yake amara Allah bi wafa'in nazr hmm. Allah dai yi umarni da a cika bakance wa nuhina an suma yawman nahr kuma an hane mu muyi azumi rana ranar sallah karama ko babba hmm. fa aada alaihi sai mai tambayan yace ya kai Abdullahi dan Umar na yi bakance duk talatan duniya ko laraba zan yi azumi hmm. gashi kuma ya dace talata ko laraba ranar karamar sallah ko babban sallah sai abdullahi dan umar yace Allah dai ya yi umarni a cika bakance kuma an hana mu mu yi azumi ranar karamar sallah ko babban sallah mai tambaya ya saki tambaya yace Allah dai ya ce a cika bakance amma kuma an hana mu mu yi sallah ranar karamar sallah ko babban sallah eh la yazidu alai azmi ko mm. la yazidu alayhi yace bai kara masa ko bai ce komai ba kisa Allah ya tambaya yace su Allah dai ya yi umarni da a cika ba amma kuma an hana mu yi azumi karamar sallah ko babban sallah in ka tambaya sai maimaita maka haka nan ya tsaya bai huta ba Hey. Eh. a akwai ku ne da ya kebe ya ai shi ne fassara talata ko laraba mun gane ku to akan ka'ida a ka'ida ta shari'a wace ce za a yi eh dar'ul madarrat muqaddamun ala al manasib mun gane ku eh, wannan hali ya zo wannan umarni ya zo suka yi haɗi wanne ne za a gabatar hali za a gabatar babu imam al-bukhari yace wani babu hal ya fil aymani wan nuzuri al-ardu wal ghanamu wal zuru wal imam al-bukhari ta wannan tambaya yace rantsuwa da bakanke ya haɗa ƙasa, teguna ko fadotai ko kuwa tumakai dabbobinka ko zuru ko gonanka ko wal amti'a da kaddarori abinda Imam Bukhari ke son ya nuna cikin abinda ake ce ma kuɗi shine waɗannan nerori da takardu da dola da riyal da menene da su ne su kaɗai ne kuɗi ko kuwa kadarori su ma ana ce musu kuɗi eh su ma menene ba kuɗi ba ne me yasa ba kuɗi ba ne ba ka da hujja ko ka janye ka janye kudi ne eh da aka faɗa ba da dinari da azurfa da naira da riyal da menene ai kuɗi ne to sunan kuɗi zai zai takaita a kansu ne kadai ko kadarorin da kake mallaka su ma kuɗi ne kuɗi ne ko ba kuɗi ba kuɗi ne ba hausa yana ce da ita ne dukiya ba dukiya ba sun zama kuɗi ko ba kuɗi ba ne wani suna cewa kadara ba kudi bace sai an sai da to za mu gani a imam al-bukhari zai kawo misali ya kawo bayanai yaya ake ina zai wa qala ibn umara qala umar lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama imam al-bukhari zai kawo dalilin da ke cewa wannan abin kuɗi ne ko ba kuɗi ba yace sayyidina umar yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asabtu ardan lam usib malan qatl an qasamin hmm. wani kenan asabtu ardan lam usib malan qatl an qasamin hmm. yace na samu keguna ko kuloti ko gona ban taba samun wata dukiya ko wani kuɗi da ya fi daraja kamar wannan akan haka sun zama ne ke nan a shara'ance ne ne sun zama kuɗi da dalili ko ba dalili akwai hujja ko ba hujja قال eh. sai manzon Allah ya ce maka na Umar in shi ita habbasta aslaha wata da biha hmm. sai manzo Allah ce in kaga dama wannan gonan ko fegunan sai ka kubu sai ka yi mai da shi wakafi asalin sa'annan dukiya abinda ake samu a ci a sadaukar da shi ko makarantu ko masallatai ko talakawa ko marayu ko matan da mazan su suka rasu ko tsofaffi duk baki daya abinda ake cewa mun gane ko duk duniya kasashen duniyar musulmai ko ina har Pakistan ko ina za ga ake wuzaratul hajji wal awqaf wuzaratul hajji wal awqaf ina mana al awqaf al awqaf jam'u waqf waqf kuma shine dukiyar da musulmai za su sadaukar a ajiye zamo ba mallaka kowa ba ce mallaka ce ta addinin musulunci wani ya ce wannan dukiya wannan gona ko shaguna ko kamfani ko gidaje ko menene duk dukiyar da aka samu a ciki a dauki nauyin masallaci kaza wannan ce duk dukiyar da aka abin da aka samu cikin wa'annan abubuwa a dauki nauyin makaranta kaza ya ce dukiyar da suka ajiye suka za su mutu su bari ko suna da ransu duk abin da aka samu a duba marayu da su wayannan sai dukiyar su har aka zo akwai wakafi a cikin Madina suwa ke karanta fikihun malikiya fi a kama akwai wakafi da aka ajiye na talabatul ilmi ɗalibai wa'anda suke karatu kowa sai je a zana sunan shi shekara ta kewayo gidajen an ba da haya da shagunan dukiyar da aka tara sai a zo wani samu fan goma wannan fan ashirin wannan fan hamsin gwargwadon abin da aka bashi to wani shi nashi wakafin da ya bari don ka san akwai inda aka fi ga malikiyanci kai malikiyanci ka take shi kake yi wani shi dukiyarsa ya bari yace duk wanda zai karantar da fitihul maliki a cikin masallacin annabi a ta ba shi kowane wata a biya shi kudi a cikin wannan dukiya yace duk wanda zai karantar da mazhabin malikiya ko muktasar ko risala ko menene a cikin masallacin annabi a ɗebo cikin wannan dukiya a ta biyan shi mun gane ko wa'annan kuma na ɗalibai wa'annan to duk kasan masar da take gani kakaf kafin ta zo ta zauna akan kafafunta ta tsaya akan kafafunta sai da ta rayu akan wakaf wuzaratul ajiyar al-awqaf al-azhar menene wakaf mutum yana da wadata ya samu kuɗi ya gina wannan ya gina ƴaƴansa kuma ya san zai mutu sai ce daga yanzu har zuwa mutuwarsa duk ribar da ya samu zai sadaukar da su ne fi sabilillah a rinka a nauyin alɗalibai masu karatun ilimin shari'ar musulunci don in ba da haka ba yaya addini zai yatsu yaya ilimin addini zai yaɗu. sai ce ya ɗauki dukiyarsa ya bari haka wani kuma zai mutu zai da magada sai ce gonarsa ko kamfaninsa ko gidajensa ko menene ne ya bar su wakati hubusi a ɗauki nauyin kaza kaza kaza mm. to da haka ake zuwa a yi karatu kafin duniyar laraba su samu man fetur su samu kuza su samu kudi dukkan su akan haka a lokaci kafin a zo a faɗa da masallacin annabi duk wanda ya san kasan madina daga 1970 har zuwa 1980 mm. kafin a zo a rusa masallacin duk kantunan shagunan da ke kewaye da masallaci za ga waqfun lil masjid nabawi hmm. waqfun lil masjid nabawi waqfun lil masjid nabawi ma'ana waqfi ne hubuti ne sa'annan kuma cikin kasashen Madina wannan ya fito daga kasa kaza da kasan Bukhari wannan da kasan Pakistan wannan da kasan Indonesia ya zo mai kuɗi ne ya sai gida ko umra ya zo ko haji sai sai gida katon gida sai ya bar waqfi ne gabanizeshin sa mutanen pakistan ko mutanen indonesia ko mutanen buhara suna zaune a ciki to wata mace ita kuma ta fito daga mali ko mensa musa ake ce da ko menene wata mata ce ta zo a cikin madina sai ta sayi gidaje sai ta bar shi ta ce wakati ne ma janawa wani fulani ne wa'in bangare cikin fulani to suna na har kowanne ne aka yi masa haihuwa nan da nan sai je kai sunan kan azana shekara sai a zo wani a bashi kaza matarsa kaza ƴaƴansa kaza saboda wannan wakati ne aka ajiye ma wannan jinsi na filaye mun gane ko duk wadatar bahaushe bai yi wannan ba hayyar to kuma in ba haka aka yi ba ba yadda za a yi a kare martaban addini da martaban dini in ba wannan tsari aka ɗauko ba ba yadda za a yi a kare martaban addini ko martaban ilimi abin da ke ciki shine mutum ne zai ɗauki nauyi cewa zai yi wa'annan abubuwa a ajihunsa ba yana da kuɗi ba ne in ya ba shi da kuɗi ya za a yi abin ya sani hmm. ko ko yana da dukiya sai ta zo in ya mutu ƴaƴansa ba su da wannan ra'ayi sai su hana wannan abu Sai sai sa ba yadda za a yi sai a saman ma addinin musulunci mallakarsa shekaru da su kauce na faɗa na ce tun daga kwanan rana ba zuwa kantin kwari fili ne har su zama da na ce me zai hana a yi shaguna su zamo wakafi ne na addinin musulunci sai suka ci sai zama mallakar su sai suka zama mallakar su ko ina za ku da kuɗi Allah ya ba ku kuɗi ya ba ku zaman lafiya ya ba ku menene wallahi tallahi Allah yana kallon ku menene wani gata kuke ma addinin in ba haka ba wallahi yawma tubla sarairu fa ma lahu min quwwatin wala wallahi ranan da Allah zai kama mutane menene ina za ku da dukiya Allah ya ba ku dukiya ya ba ku wadata ya ba ku ƴaƴa ya ba ku lafiya ya ba ku zaman lafiya shi kenan da addinin Allah wani gata ake ma addinin Allah in mutum ya ɗauka yake shi zai yi eh yana da zuciya zai yi amma in ya mutu fa in mutum ya dauka zai yi in ya zo shi ma samun samu ya rabu ya zai to shine sai a ce shaguna ne kantuna ne gidaje ne gonaki ne ka ne a ce wannan wakafi ne na masallatai wannan wakafi ne na makarantu wannan wakafi ne duk malamin da ke karantar da addini duk malamin da ya sadaukar da kansa a tsoro yake a kofar gida yake islamiyya ce matukan addini yake karantarwa mm. waɗannan da suke aiki ofisoshi ba su fi muhimmanci ba a cikin rayuwar kasa ba mm. to amma kasa dukiyar kasa tana ba wa ƴancan albashi wannan ba ba intirafi da shi ba ba a yadda da aikin da yake yi ba to kila ki rinka bin almajiransa su za su nauyin nauyinsa wanda ya kawo buhun shinkafa wanda ya kawo buhun sukari wanda ya kawo bare wani mai wanda ya kawo kuɗi wanda ya kawo menene to tun da su suka ɗauki sa duk abin da suke so a haka ka tawar da su sai su je su ma suna aikata abin da suka ga dama to rayuwa ta gama lalacewa sai an samu malamai sun zamo suna da yanci cikakken yanci suna da ƙarfin hali suna da inda suke samun halar inda ba wanda yake sai musu gori ko yake musu kaza duk wanda suka ga yayi kuskure su masa wannan kuskure ne da haka aka gina rayuwa da haka aka gina addinin musulunci da haka ilimi ya yadu amma ya zama na jahilci zai jagorancin ilimi mai kuɗi shine zai jagoranci malami mai mulkin kowa su sai abin da ya fada malami darajar ilimi da su ke kenan warwas ba daraja ba mutunci kana ganin kuskure ba za ka iya faɗa ba dan ce masa yayi kuskure sai janye kuɗin da yake baka sai janye abincin da yake baka sai bi duk hanyar da zai je karya ka ma'ana sai ka bi masa yadda yake so abinda kuma Allah ya yake la lahu lin-nas ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه to yanzu iskar sai na umar ta tabbatar da cewa feguna da fulotai kudi ne ko ba kudi bane ko shi kudi ne ko ba kudi bane ma kai dabbobi garken dabbobi kudi ne ko ba kudi bane kudi ne ai ainihin su ne ma kudi su ne arziki a lokacin da suke sune kudi sune arziki kowa yana zaune lafiya mai gida yana da rumbun hatsi arzikin kenan mm. ba shi da shakka ko cikin dare ya yi baki an ka kwance sai a je a tsebo abinci a dafa to yanzu kudi ya zamo sai kudin da ke hannunka ko yana cikin banki mm. lokacin da kudin ya zo jiya da baya sai ka ga hankalinka ya tashi rayuwar ba za ta tafi ba ba ka son a ce kayi baki ko mm. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة يفدأ من الله صلى الله عليه وسلم يسي أحب أموالي إلي بيرهائي لحائط له مستقبل القبلة إمام هل جاء إمام البخاري سوى وإن كدروا لما كئين a habbu amwali ilayya hmm. yace kudin da nake mallaka dukiyar almalu kullu ma yatamawwalu hmm. fa huwa malu dukiyar da nake da ita fiyayyen dukiya ita ce gona bayruha gonar da nake da ita ana ce da ita bayruha hmm. li ha'itin lahu mustaqbil mulki mun gane ku قال حدثنا اسماعيل قال حدث كو كفاجن دنيا يزيد سمي يسمى barazana. in ka saba masa su ce ba za su aiko maka abinci ba sun yanke ba za su aiko maka abinci ba ka kwanan yunwa sun san sun karya ka sun shekaru arba'in da suka wuce kai kana noma da hannu ka tara daren gyada da auduga da menene da hannu suka zo suka lalata maka wannan tsari sai kai ma ka lalace ka zama sai dai cikin ofis sai karya sai kwangila sai menene sun san sun gama da kai in ba haka ba a lokacin da kake noma da hannu ba tattalin arziki ba dan Allah sai kurkuku ne za su da ina ruwanka da kai za ka noma abin da za ka ci kai za ka yi komai da komai babu ruwan karfi ka ci ka koshi mai na ruwan karfi ne jan gudu ba abin da ya maka zaki da to sai suka zo suka canza wannan rayuwa suka kawo duk kasashen suka lalace suka kawo takin zamani suka zuba in kai noma shekara ɗaya biyu wannan kasar ta kusa lalacewa ce to ta sun san abin da suka kulla to sa'an nan sai su je su kawo maka abin da ba za ka yi ka ɗauka ba in ka ce a'a zai ce shi na an daina kawo maka abinci waye zai zauna ba ba abinci ba da abinci ke mutane ga dara ba in kai kai noma kai abinci menene me zai waye zai su daina a'a ba ta hukumi ba su yi kurku me za su قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الجيلي عن ابي الغيث عن, عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريره قال يتي ان كربو daga ابو هريره الله يكرمه وانا wani hadisi ne mai ban mamaki wani mutum masoyin manzon Allah ya tare da cewa masoyin manzon Allah kuma hidima yake masa mm. amma da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga hukuncin da manzon Allah ya zanta mm. mun gane ko mm. sai sa yake maka kai la kai la akari ka dau abinda alqabi iyali da fada din wa alamatu mahabbati ittiba'u sunnati mun gane ko قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديني عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريره قال عن كربون ابو هريره الله يكرم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi yakin Khaibar falam nabnab zahaban wala fiddatan yake ba to dinariya ko azurfa ba illan amwala wasiyaba ina ba haddu jayyid Imam al-Bukhari yake da muka je muka yi yake ba to dinariya ko azurfa ba sai dai ne illan amwala wasiyaba wal masa'a mm. wai kenan ba mu samu naira da dala ba sai dai tufa da menene da dukiya ma'ana ashe ba waɗannan kaɗai su ne dukiya ba mun gane ko wal mata'a da kaya fa ahada rajulun min bani abubayb يقال له رفاعة ابن زيد برسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم wannan mutumin ya ba manzo Allah wani yaro sunan shi mud'am فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى كما أن أتقام حنيا أتبع حنيا وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى سيد أتقي وادي القرى بينما مدأم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم wannan yaron ya zo an ya da zango yana sauke kayan manzon Allah a yi shimfiɗa a gyara ma manzon Allah inda zai zauna idza sahmun ha'irun faqatalahu yana cikin wannan sai wani bakon ma'ana makahun tibiya ai harbo kan mai kuwa da mai sai aka harbo ba da sakan ya ankara abu ya same shi sai ya mutu faqatalahu sai ba ya mutu a wurin manzon Allah yana yin manzon Allah ne hidima yana manzon Allah aiki فقال الناس هنيئا له الجنه murna farin ciki madalla wannan ya samu aljanna فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم يصيبها المقاسم لتشتعل عليه نار من ظل آه kada ku yi masa shaida da aljanna na rantse da sarkin da rai na ke hannu rigan nan da ya dauka yakin haibara mm. ba da izinin manzon Allah ba mm. an ce wa mai ya zuwa ya ci ma da yau manzon Allah ce wallahi wannan tukan tana za ta kona shi a wuta ina ga wa'anda suka wawashe suka ebo suka kaza ai kana son manzo Allah shi ce nan kai abin da ka ga dama kuma ai ya zama akasin abin da manzo Allah ya zo yana horo ke akasin abin da manzo Allah manzo Allah ya zo yana horo ne da adal, da zaman lafiya da ba kowa haƙƙinsa wannan yaro ne yana manzo Allah sai da ma yana cikin hidiman kibiya ta zo ta same shi mutu sahabban da suka gani suka ce alhamdulillah wannan ya samu shahada kan aljanna ne sai manzo Allah ce kalla wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa wannan kifar da ya dauka ranan da ke haibara ba da izini ba ba a saka cikin kayan an raba ba sai ta kona shi a cikin wutan jahannama falamma sami'a zalika annas hmm. da jama'a duk suka ji haka sai suka al'amarin yake جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شراك من نار أو شراكان من نار da suka ji da manzo suka ji manzo Allah ya faɗa haka duk abin da za abin da ka dauka ka koyi shi wannan ya dauko shi ya manzo Allah gashi wannan ya ce ya manzo Allah gashi wannan ya ce ya manzo Allah gashi wannan ya dauko hancin takalmi sakan takalmi ko tsawon takalmi sai manzo Allah ya ce takalmi ɗaya ko biyu na wutan jahannama mahallu shahid na Imam al-Bukhari da Abu Hurairah yace wannan yakin ba mu samu riban kuɗi na dinariya da azurfa ba sai dai kuɗi da dinariya mahallu shahid ya sa duk abin da za ka yi ka san menene ke jimme shi menene gaskiya menene ne. ba oh. abin da yake gaskiya shi za ka ɗauka oh, oh. abin da yake ba gaskiya ba kar ka ɗauka hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune jikan sa Hassan ko Hussein ya an kawo sadakan dabino hmm. damin dabino haka na azzi jikan manzo Allah ya zai dauki kwayar dabino sai ya saka baki yaro kan sani marhuun amul khalq hmm. ya balaga ah. duk abin da ya akwai alkalami a kansa amma sai manzo Allah ya kwabe shi ya sa hannu baki shi ya fito da dabino ya sa wa tsanin ke kai ba ka san mu ba masu sadaka Allahu akbar kai dan yaro baka san mu ba masu sadaka ba wannan yaro yunwa yake ji sha'awan abin yake yi manzo Allah ya tsira abin bai yadda ya haɗiye ba ba ku ce makatan mu ba ma cin sadaka ba hmm. saboda sadaka illa min awsafin na sai hmm. ai sadaka da ne na mutane ya yasa duk wanda ya dogara a sadaka za ka ganki ba zai samu arziki ko so ake ka tashi ka nema sai in ya zama lallai to shari'a ta ba ka izini hmm. mun gane ko suka ce ka ba su sadaka ko kyauta duk shari'a shi ba a cewa ka ba su sadaka zai ce ka ba shi kyauta eh? kyauta suke cewa kuma kyauta ya halatta ku ba manzo Allah ce fa innahu laha sadaka walana da mun kara mun manta ke sambarira yace fa innahu laha sadaqa ita sadaka asabata, amma mu dangane da mu kyauta a kyautar in sadaka ce inda sunan sadaka ce manzo Allah ba zai eh? eh ai wayannan abubuwa ne da suka faru sanadiyar jahil da rashin karatu da rashin amma in ba haka ban aka yi karatu komai yana tafiya kan farko dai maliku bin dinar yake annasu mustamanuna ala ansabi hmm. mutane kowa za a amince shi akan dangantakar da ya yace ni wane ne dan wane dan wane dan wane sai ya ce kai hmm. abinda za ka ce anya zai zama gaskiya ne to kai ma ta ka shakka hmm. to amma ka'ida ta rayuwa hmm. kowa an san gare kowa an san rayuwa wannan an san wannan sharifai ne wannan ungon gare amma mutum ka zo tun da kakannin ka ba a taba sanin wani sharifi bane ko ka zo ka ce daga kanka kai ka zama jikin manzo eh? a hankalci haka zai yi tunda da kakanni ka ba wanda aka taba sani sharifi ne ko yana da nakira da a a kai ne ka zo da kabun ka sai ka ce kai ma ka zama kai shi kan manzon Allah hmm. daga san ka wannan abin ya fara ce wannan ya zama ƙarya a hankalce dan ga tarihin rayuwar duniya duk ba zai ba mun gane ku amma waɗanda aka san su wani sharifai ne wani ungo sharifai ne wani menene ba a kalle ma zafi ƙarya ce ko gaskiya ne a'a wani yake shi ne wani dan wani jikan wani jikan wani ba ka da hujjar da za ka ce kariya yake sai dai ka ce anya yaya za a yi kaza kaza ka kai ma anya magana ka gaske mm. shakka ba ta kore shakka mm. sai ya kini ko mm. ba haka ba ne ya saba abin da ya hada ka da mutane wani sharifi ne kace Allah ya kara masa daukaka mm. menene ke rizka bin manzon Allah shi sharifi ne saba ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzon Allah ba mm. manzon Allah haka ce mana na Fatima ishari nafsaki fa inni la ughni anki min Allah mm. ya fasiya amma rasulullah ya ke na na fasiya gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki halki wajen Allah ya wacce har yace ya Fatima bin Muhammad ki kanki wajen Allah ki ga dangadan ki aiki fa inna ughni anki duk wani sharifi na gaskiya ko na karya wace ce da manzon duk wani sharifi ma zama al-hasani ko mm. al-husaini mm. ta hanyar sayyidina al-hasan ko ta hanyar sayyidina al-husaini mun gane ko ba daga nan sulalar sai ya duba to su kansu mm. da ya da dinin sadaka ya sa baki manzo Allah ya lafa ya sa hannu ya cire ya ce dai kan yaro baka san mu ba masu sadaka ba بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كفارات الأيمان كتاب الكفار الرنسوة وقول الله تعالى إذ